Jama'a mun sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna batutuwan da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan abin da akan iya dangantawa da matsayin kalubale da ke tunkarar mawakan baka a ƙasar Hausa. domin kuwa manazarta harshen hausa da al'adu a matakin ilimi na jami'a sun waiwai wannan fage domin daidaita lamurra inda sashen nazarin harsunan najeriya da ke jami'ar bayero a jihar kanan tarayyar najeriya ya shirya wani taron nazari kan waƙoƙin baka musamman dangantakar su da harshe da kuma al'adun hausawa da aka yi wa lakabi da suna ga fili ga mai doki bisa damuwar da masana da ɗalibai da kuma sauran al'ummar hausawa ke ci gaba da bayyanawa kan yadda waƙoƙin baka ke tasiri ga rayuwar al'umma amma kuma wasu daga cikin masu wannan fikira ta waƙar baka ba sa la'akari da matsayin waƙoƙi bisa dogaro da al'ada ne ya sanya sashen nazarin harsunan tarayyar najeriya a jami'ar bayero shirya wannan taro na gafi ga mai doki a matsayin darasi mai zaman kansa domin gayyato mawaƙa tare da sanya su a cikin zaure guda da ɗalibai domin bunƙasa nazarin. Farfesa Sa'id Muhammad Gusau shi ne jagoran wannan taro kowace shekara domin koya wa ɗalibai wannan fanni na waƙar baka a aikace. ya ce hatta hukumar da ke tace fina-finai ta jihar kano sai da ta ziyarci jami'ar bayero suka nemi mafita daga jami'ar akwai wani lokaci da alhaji rabo lokacin shugaban hukumar tace fina-finai ya zo yake cewa ya sha gwagwarmaya a kai da za a tace waƙoƙi a kai da za a tace fina-finai yake cewa kamar ya sami nasara ta fuskar fina-finai amma waƙoƙin nan ga sun shiga cikin rikice-rikice masu waƙoƙi da sauransu to ya sa su yi ya sa bari zo jami'a a kalli waɗanne irin hanyoyi ne za a iya tace waƙoƙi sannan a ba da dama su je su ci gaba da su to da muka zauna muka tattauna a mitin abin da muka fahimta cewa akwai buƙatar mawakan nan su san abin da ake cikin jami'a sannan akwai buƙatar mawakan nan su san abubuwa da malamai suke yi ta fuskar lalubo waƙoƙin nan sannan su kuma fahimci cewa ba waka kawai suke yi ba abin da suke faɗa cikin waƙan nan yana da tasiri a kansu da kuma waɗanda suke gaya mawa ya za a su kalli wannan tasiri din idan suna kallon sakonnin da waƙoƙi suke badawa ko kuma suke aikawa zuwa ga al'umma to ba za su dinga sakin kowane sako suka ga dama ba sun san cewa al'umma na sauraron su to wannan dalili ne ya yasa sai muka gaya masa gara a gayyato su a tattauna da su waka sun riga sun iya yadda al'umma take buƙatar waka ya kyau kamata su ƙara sani don su ma sun sani mutane ne masu ilimi mutane ne masu hangen nesa mutane masu sanin ɗabi'a da al'adun al'ummar da suke zaune a cikinta To Madalla, a wannan karo dai taron na ga fili ga mai doki ya karbi bakuncin shahararren mawaƙiyar nan Fati Nijar inda aka zaɓi waƙar nan ta Nijeriya da Nijar domin nazarinta a fagen ilimi. jim kaɗan bayan kammala wannan zaman taro ta bayyana jin daɗinta a bisa zaɓar wakar da jami'ar ta yi domin nazari a kanta. Gaskiyar magana na ji daɗi sosai saboda ban taɓa tunanin waƙoƙina sun shiga jami'a ba har a yi nazari a kansu. Kuma da aka ce ana nazari a kan waƙoƙina wallahi na ji daɗi sosai fiye da yadda ka tunani saboda wannan shine na farko da na fara eh, me ake cewa <laughs> na fara zuwa irin wannan taro wanda za ake feda wakokina na na haka wannan shine na farko gaskiya kuma ya zama cikin ya shiga cikin tarihi na tunda shine na farko kuma ina alfahari da wannan rana sosai da aka ce ɗalibai za su miki tambayoyi na irin salon kalmomi da wasu dabarun waka da kike amfani da su me ya fara zuwa ranki <laughs> to kasan dole ne in an ci za a maka tambaya tunda baka san irin tambaya da za a maka ba to duk da dai na shiri akan kowace tambaya aka mun zan iya bada ansa amma dole akwai tambaya da yan maka dole sai ka je wani abu kafin ka ka bada ansa watakila baka yi tunanin wannan tambaya za a maka ba kuma aka yi maka ita to alhamdulillah inda akan waƙoƙi na ne daidai gwargwado ya mun tambaya na kan bada ansa Soya mun san Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau ya kuma ce taron na gafi ga mai doki wani bangare na darasi ne mai zaman kansa domin yin nazari a game da waƙoƙin na baka. Taro na gafi ga mai doki taro ne wanda sashen kudu sunan harsunan Najeriya na Jami'ar Bayero ta Kano take shiryawa duk shekara-shekara. Ka'idojin da ake bi wajen koyarwa guda uku ne. Akwai ka'idar ta koyar da harshe, da ƙa'ida ta koyar da adabi da ta koyar da al'adu dukansu guda uku din nan ana yin su a aikace ana yin su kuma a ilmance to idan aka koyar da su a ilmance a cikin aji za a so a yi su kuma a aikace kamar yadda suke gudana cikin al'ummar da ake cikinta mu ɗauka al'ummar hausawa to sannan kuma su masu yin abubuwan na aikace dole a bi su har wuraren su a ga yadda suke abubuwan nan sannan a yi tambayoyi a yi hira da su a tattauna da su abin nan to sai muka ga yanzu ya dace su ma su dinga shigowa jami'a su ga me jami'a take yi ta fuskar koyarwar nan ta fuskar bincike ta fuskar rubuce-rubuce da suke ga gudanarwa in sun zo su karu da abin da za su samu a jami'a su kuma jami'a su karu da abin da za su kara samu daga abubuwan da suke yi shi yasa kwas din da ake koyar da waka da masu gudanar da waƙoƙi masu aiwatar da waƙoƙi waɗanda ake cewa makaɗa ko mawaƙan baka da waɗanda ake kira da suna marubuta waƙoƙi dukkansu ana kiransu a zuwa tattauna akan waƙoƙin da suka yi akan rayuwarsu akan abubuwan da waƙoƙin suka kunsa da sauran abubuwan da suka shafi irin wannan eh, nazari na waka su ma ɗaliban da aka sarmar da wannan fage na nazari domin su sun ce babu shakka taron ya ba su damar fahimtar abubuwan da suka shafi waƙar baka kamar yadda ɗalibi nura salihu darki ya yi tsokaci. So abin da aka tattauna a wannan guri abu ne muhimmi. Mutanen gari suke jin waka suna jin waka ne kawai. Suna ɗauka ana yi nishaɗi ko dan da a burge ko dan a girgije wannan ba shi bane magana ta gaskiya. Wanda yake nazarin waka shi zai fahimci su abubuwa suke cikin waka. Wato akwai sakunkuna da yawa a cikin ta. Wani zaka ji tunatarwa yake yi. Wata zaka ji ta kamar wa'azi, wata zaka ji wato wani abu yake so ya waya da kan mutane akan wani abu da ke faruwa a ƙasa, wani kuma rayuwar da ke faruwa cikin al'umma. ita ke kokari wayar da kai mutane su fahimci wannan abu so makada ana kallon su wasu irin mutane daban a cikin al'umma hausawa ana kallon su kamar wasu kaskantattun mutane amma gudunmuwar suke bayarwa ga kasar gaba da al'umma idan ba nazari kake ba za ka fahimtar wannan ba domin akwai sa'o'una kala kala kala so an zo fagen nazari ka zo ka kalli turkin wakar ka kalli irin kalmomin da ya amfani da su yadda ya jera tunaninsa sannan zaka san wani irin sako take barwa misali idan ka kalli waka ta yi ta Niger Nigeria ai za ga waka ce ta kusan take magana kan zumunci da yan uwantaka dangantaka da ake da ita tsakanin Niger da Nigeria shine zaka ji har tambaye da ne mata a gurin cewa tana cewa Nigeria uwa ce har abba shi na tambaye ta me abba tana nufin abba babanta ko kuma abba ta ce a'a abba tana nufin najeriya uwa ce a abunta kuma uba ce domin allah ya halicci ta a niger amma gashi kuma ta kasance a najeriya nan Allah ya kaddara arzikinta nan kuma take gudanar da sana'a kuma ga ta zo amma tana bunƙasa harshen fiye da 'yan Hausa da suke cikin ƙasar yanzu. Kasancewar fagen da sashen ke nazari a kansu na da yawan gaske, Profesa Sa'idu Muhammad Gusau ya ce kowace shekara sukan yi nazari akan wanda za su gayyata ya zamanto shi ne bakon da za a yi nazari akan aikinsa walau waka adabi ko kuma al'ada. A tsarin sashe na koyar da harsunan Najeriya da sashe na ɗalibai mukan kalli rukunonin makaɗa da muke da su muna da rukunoni daban-daban akalla yanzu muna da rukunoni uku mun ce akwai makaɗan bege akwai makaɗan fada sannan akwai makaɗa game gari makaɗa game gari su ne wanda suke kowa da kowa waka to idan muka tashi yin gafi liga mai doki shekara-shekara yawanci mukan kalli shekar ta ce wani rukuni muka ɗauko makaɗi idan shekara ta dawo sai mu ɗauki wani rukuni na daban ita kan ta fati nijar shigowarta anan nan dalilai biyu ne dalili na farko ga ta ba na najeriya ba ce amma tana da jini na najeriya kuma ta nuna shauƙinta kan mawaka na studio waɗanda suke waƙoƙinsu a najeriya ba ta tsaya na cikin nijar ɗin nan ba sai muka ga ya kamata a gayyato ta a yi mata wata karrama ta musamman ɗai kenan sannan na biyu tana daga cikin mawaƙa yara matasa waɗanda suke yin waƙoƙi da sauransu irin halayenta da take so ita kuma kowa na yabo yana ta a cikin yaran akwai wadda take tana da ma'amala mai kyau tana tafiya da kowa da kowa yadda ya kamata yanzu da aka tashi kowa yana so ya ta ɗauki hoto da shi sai ta ce ku bar shi ai masa na ku bar shi ai masoyi haka take ta ce bata nuna gajiya bata nuna fushi ba bata nuna abin nan ba to wannan yana da wasu makadan yaran nan idan ka kalle su kai masu magana ba ko kallon ka ba su balanta na ma har su yi tunanin wai kai suke ba amsa akan wani tunani da suke yi to sai a zo a nuna musu abin nan da suke da shi ba su suka ba kansu ba bai wannan da suke da ita ba ita ba su suka ba kansu ba kuma mai musu ah, waiwaye wasu da suke kiran kansu yan baiwa din yanzu yan menene su yan banza ne kenan ba banza na zagi ba su da kowa ba su da komai yanzu saboda Allah ya gani suna cewa haka sai aka janye wakar daga ba sa wakar yanzu kuma in sun yi ba ta karba. jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin kowa da kowa da kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri sai kuma wakilinmu na kano abubakar abdulkadir dan gambo da ya haɗa mana sautukan rakin kamar yadda kuka ji su ni muhammad salisu hadisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa mahuta lafiya.